Hukumar lafiya ta duniya ce ta keɓe wannan lokaci a kowace shekara domin gangamin faɗakar da mutane da sauran masu ruwa da tsaki kan mahimmancin ba da rigakafi ga yara 'yan ƙasa da shekaru biyar da nufin kare su daga cutuka masu saurin illata su ko kuma masu hallaka su baki ɗaya. Ya suna ka? Suna. An taɓa yi maka allurar rigakafi? Eh. Waye ya kai ka? Mamun. Ka kar nawa? Bakwai. Ya sunan ki? Allah. Bai miki allurar rigakafi? A'a. Ibrahim Mamu. Mamanka ta taba kai ka asibiti amma digon wannan na polio? Eh. Mu da na aka kai mu can layin da yawa aka taba mu. Shekar Kano ne? Goma sha ɗaya. Wasu yara kenan a nan Kano da na ci karo da su bayan sun taso daga makaranta. A can baya dai wannan yunkuri na bada rigakafi ya gamu da turjiya daga jama'a. hakan ta sanya gwamnatoci a matakai daban-daban a nan Najeriya tare da hukumomi da kungiyoyin rajin kiwon lafiyar jama'a na cikin gida da wajen kasar suka himmatu domin wayar da kan al'umma kuma ga alama kwalliya ta kama tafarkin biyan kuɗin sabulu ta wannan fuska don haka ne ma najib ta bakin wasu magidanta sunana adamu abdullahi ni ba na kai sai dai idan an zo gida za a yi musu ana yi musu kwarai kuwa sakamakon muna ganin mai wuwa zai zama da ɗan hujja wacce muke ganin za a bada rigakafin cututtukan da ake yi an taɓa maka rigakafi eh to gaskiya ina da labari domin kuwa akwai irin wanda ake ta cike yawa hmm. an taɓa mai shi tun da daɗa yanzu dai ina ga maka daga yin wannan zai kai shekara hamsin da biyar. sunana isyaku abubakar jarirai idan aka haife sababbi muna bari su tafi polio kuma in an zo gida shine ake yi ita ma kusan ba ko da yaushe suke zuwa ba dan muna korafi ga gaskiya sakamako akwai wasu cututtuka da muke gani kamar malaria da ta dame mu ba ai wani dauki sai ka je asibiti ka rasa magani wani lokacin rubuta maka maganin ma ya baka wannan mana dan hanawa daga karshe dai sun waya mana da kai sun ce mai hakuri tana da amfani kuma ana yi an taba maka irin rigakafin nan eh an yi min gaskiya idan a yanzu ba akwai tabanta a jikina a yanzu ita wannan allura ta kai kamar shekara 40 a jikina Dr. Minta de likita ne da ke aiki a asibitin koyarwa na Aminu Kano ya yi ƙarin haske game da alfanun rigakafi ga yara 'yan ƙasa da shekaru biyar. rigakafin nan ba wani abu ne ba illa taimako ne ake yi ma garkuwar jikin ɗan adam especially ƙananan yara yadda zai kare su daga cututtuka ana taimakawa a yi sa garkuwar jikin su zama tana da ƙarfi yadda za idan masu cuta ta samu zai cewa za su iya kare kansu jikin su zai iya kare kansu daga jikin daga cutan za ka ga cewa in ba a yi wanda ba su samu wannan rigakafin ba most of ga cewa su ne suke zuwa da pneumonia da polio da sauran cututtuka mun zaga da ƙarshe su ne suke mutuwa ba za a rasa cewa mutum ba na samu su yan abubuwan da ba a rasa ba aka mutu allura ai kamar ko farasa maka sha yanzu kana samun matsala kamar ka sha filajin kana iya samun matsala ko sa mutum sa da effect shi ma immunization din ba za da wuce a samu wannan abubuwan da suke ba sa kakara sun kai ba kamar mutum kamar zazzabi ko a samu wurin da aka yi allura yana dan yi kumburi ko a samu mutum ya dan yi reaction ya samu dan kuraje haka sauransu wannan kuma zaka ce an kadan da magani ba wani abu ne wanda zai hana mutum zuwa ya zuwa asibiti amma kowane magani ne yake duk abin da ka sa zaka yi samun abu mutum da effect Dr. Muntaka Mauda kenan na asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano Mahmud Ibrahim Kwari muryar Amurka daga Kano Najeriya